بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله na'am mu da sake saduwa a yau wanda yake goma sha biyar da watan safar shekara dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ishirin da hudu da watan oktoba dubu biyu da sha takwas za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ashaf muhammad bin salih al-utaimin mai suna aqidatu ahli sunna wal jama'a idan ba ku manta ba a wancan satin mun fara gabatarwa akan littafin mun yi takaitaccen bayani akan tarihin shi malamin da ya wallafa littafin kuma muka karanta gabatarwa na babban malami a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz sannan kuma muka sake karanta gabatarwa na shi malamin akan littafin saboda haka a yau za mu tashi daga shafi na takwas shafi na takwas inda malam yake cewa a ke da suna wannan shine farkon littafin ina fata mun ga wurin ko shafi na takwas na malam ya ce suna wato da mu muwa mu ahalin suna wal jama'a yace akidatuna al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi yace in akidan mu shine yin imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzannansa da ranan karshe da kuma yin imani da kaddara alkhairinsa da sharinsa wannan shine akidan mu a tattare akidan ahli sunna wal jama'a waɗannan abubuwa guda shida su ake ce da su arkanul iman rukunan imani waɗannan abubuwa sun tabbata a cikin alkur'ani haka na kuma sun tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul bakara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin birra man amana billahi wal akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin mun gane ko Allah kuma zaka cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib wato addini ba shine ku juya fiskokin zuwa ga kudu ko yamma ba walakin al man amana billah abinda ake nufi da addini shine mai wanda yi imani da Allah ah, wal yawmil akhir da ranar karshe wal da mala'ikunsa da kuma wal da kuma yin imani da littafi wa bijin da kuma annabawa saboda haka a wannan aya Allah ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyar daga ciki saura guda daya shi ne wanne shine kaddara ko ba ka wane yace lakin albirra man amina billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin guda biyar saura daya dayan kuma ne kaddara wanda ya zo a cikin sasun kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mai. inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar saboda haka waɗannan abubuwa guda shida sun tabbata a cikin alqur'ani haka nan kuma hadisi ya tabbatar da su a cikin wannan hadisin da yake sannan ne a wurin kowa hadisin Umar bin Khattab inda yake bada labarin cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwatan wani mutum ya shigo musu mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi har ya zo ya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi daga ciki ya tambaye shi akan musulunci ya kuma tambaye shi akan me akan imani ita akhbirni anil iman kaban labari akan imani manzo Allah ya al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi manzo Allah ya imani shine shine kai imani imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzalansa da ranan karshe sannan kuma kai imani da kadara alkhairinsa da sharinsa so daga wannan shine ne imaninmu a tattare sa'annan kuma malam zai fara bayani a kansu ɗayan bayan daya kamar da muka yi bayani wannan littafi gaba baki tana bayani ne akan waɗannan abubuwa guda shida saboda haka za mu fara da na farko shine imani da Allah malam yake cewa fa nu'minu bi ta'ala saboda haka muna yin imani da rububiyan Allah me ake nufi da rububiya shine malai ce ai bi annahu arrab ma'ana muna nufin abinda ake nufi da haka shine wato muna yin iman da cewa Allah shine ubangiji al-khaliq Allah shine mai halitta al-malik Allah shine mai cikakken mulki al-mudabbir li jami'i li jami'il umur Allah shine shine mai juya shine mai juya ko kuma shine mai shirya dukkanin al'amura wannan shine abin da ake nufi da tauhid ar-rububiyya duk sanda aka yi magana kan tauhid ar-rububiyya ana nufin abubuwa guda uku ne wato ana nufin halitta da mulki da juya al'amura ko shirya al'amura ina fata mun gane sannan kuma mala yace wa nu'minu bi uluhiyyati Allah ta'ala sannan kuma muna yin imani da uluhiyyan Allah me ake nufi da uluhiyya yace ai bi annahu al-ilah al-haq ma'ana muna muna yin imani cewa Allah shi ne abun bauta da gaskiya wa kullu ma'abudun siwahu batil kuma duk wani abun bauta bayan shi to bata ne Na fata mu gane sai ce wa nu'minu bi asma'ihi wa sifati, sannan kuma muna yin imani da sunansa da sunayensa da kuma sifofinsa ai bi annahu lahul al-asma' al-husna wa al-kamila al ma'ana muna yin imani da cewa Allah yana da sunaye kyakkyawa da sifofi cikakku masu daukaka waɗannan abubuwa guda uku su ne samu tauhi kashin kashe-kashen tauhi malaman ahalus suna wal jama'a suna kasa tauhidi gida uku tauhid al rububiya tauhid al-uluhiyya da tauhid al-asma wa sifat za mu dan yi bayani akan na abubuwa guda uku da kuma wato dalilinsu saboda me da yawa za ku gane ana cewa wannan taksim bid'a ne ko ba wani ana yawan zargin ahli suna da jama'a wani ma zai ce muna akida mu da yake da akidan yan krista muna yin imani da cross mana muna cewa Allah uku ne to amma kuma ba haka bane wannan abin da malamai suka yi sun yi shi ne dan a kusanto ma mutane abinda ake nufi da tauhidi saboda me haka ne tun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kakkasa tauhidi waɗannan gida uku ba amma kuma manzo Allah balarabe ne kuma waɗanda yayi magana da su larabawa ne sun fahimci abin da yake nufi da tauhidullah abin da yake nufi da kadaita Allah sun fahimci cewa idan manzo Allah ya kira su zuwa ga kadaita Allah yana kiran su ne zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku mun gane ko to shi yasa babu bukata ya kakkasa musu tauhidi zuwa ga gida uku haka amma kuma daga baya an samu mutane masu kiran kansu musulmai amma kuma imaninsu abinda suke nufi da kadaita Allah ya saba ma waɗannan abubuwa guda uku kuma tun farko idan muka dubi tarihin musulunci za mu gan cewa khalifofin musulunci sun kasance suna kare tauhidin Allah suna kare musulmai daga duk wani abu da zai ɓata masu akidansu saboda haka duk sanda wani ya fito a cikin jama'a ya bayyana wani akida wanda ya saba ma waɗannan abubuwa za ka samu waɗannan halifofin sukan kama su su yi masu hukunci hakan ya faru a sanda mutum na farko wanda ya fara fita ya kawo wani akida wanda ya saba wa akida musulunci wato sunan shi sausan ka wanda malaman tarihi suka tabbatar sunan shi sausan wannan mutum ya asalinsa kirista ne ya zo ya shiga cikin musulunci da ya shiga cikin musulunci ya shiga musulunci ne da niyyar fata musulunci daga ciki saboda ka da ya zo shine farko wanda ya fitar da akidan wato kore kaddara Allah shine farko wanda ya fito yace Allah bai kaddara komai ba mutum shi ke halittar ayyukansa babu wani abin da Allah ya rubuta a cikin lahul mahfuz sunan shi sausan wani mutumi ya fara karantar da mutane wannan akidan ya fara samun ɗalibai daga baya ya koma kirista ya gudu wannan abun ya faru ne a Iraq saboda haka farko babba daga cikin ɗalibansa sunansa Ma'bad bin Khalid al-Juhani wannan Ma'bad bin Khalid al-Juhani ya ci gaba da wannan akida akidan tabbatar ma mutane da cewa Allah bai kaddara komai ba aka dinga kiran shi ya bar wannan akidan yaki a lokacin Abdullah ibn Umar dan Umar bin Khattab yana Madina lokacin aka kawo masa labari aka ce masa gashi akwai mutane a Iraki suna fadin irin wannan abun yace idan kuka hadu da irin waɗannan mutane ku ce musu babu ruwa Abdullahi ibn Umar da su ba ruwa na da su kwata-kwata manzo Allah bai karanta da mu wannan abun ba wannan shine sanadiyan karantar da mutane hadisin Umar bin Khattab wannan hadisi da muka fara da nan saboda haka wannan mutumin Ma'bad bin Khalid al-Juhani ya ci gaba da wannan haki akida har sai da khalifan wannan zamanin Abdul Malik bin Marwan ya kama shi ya hukunta shi ya kashe shi amma kuma kafin a kashe shi ya riga ya cusa wannan akida a cikin waɗansu mutane daga ciki akwai ɗalibinsa wanda ake kiran shi gailan bin muslim wannan gailan bin muslim mutumin suriya ne ya taso daga suriya ya zo iraq ya koyi wannan akida wurin wannan mutumin ya koma suriya ya ci gaba da yada wannan akida cikin mutane umar bin abdulaziz shine khalifa lokacin yasa aka kama shi ya zo zai hukunta shi wannan mutumin ya ce ni na tuba daga wannan akida Mugane gane sai ya kyale shi amma kuma Umar bin Khattab Umar bin Abdul bayan nan sai ya rasu daga rasuwarsa ya ci gaba da wannan akida har sai da Hisham bin Abdul Malik khalifa na gaba ya kama shi ya sake kashe shi Mugane gane ko haka nan kuma aka ci gaba aka zo wani mutumin mai suna Al-Ja'd bin Dirham shi kuma ya fito da akidan kore wato sifofin Allah yake cewa duk sanda mutum ya tabbatar ma Allah da sifa daga cikin sifa daga cikin sifofinsa to kaman ya kwatanta Allah da halittarsa ne saboda haka duk sanda kace Allah alim mai ilimi ne ko kuma kace Allah sami' mai ji ne ma'ana kana nufin Allah yana ji kamar da halittunsa suke ji duk sanda kace Allah basir ne ma'ana kana nufin Allah yana gani kamar da halittunsa suke gani saboda haka hanyar da za a bi a guji irin wannan abun shine kawai a kore sifofin gaba ki daya ya dinga karantar da mutane wannan akidan har sai da shi ma aka zo aka kama shi aka kashe shi amma kuma kafin a kashe shi ma ya tusa wannan akida cikin babban ɗalibinsa mai suna aljaham bin safwan shi ma ya ci gaba da wannan akidan har aka zo aka kama shi aka kashe shi to haka nan aka ci gaba duk sanda wani ya fito da wani akida wanda ya sawa ma akidan da manzala ya karanta sai khalifan zamani ya kama shi ya kashe shi har aka zo lokacin da khalifofin suka fara wato suka fara barin addini suka dawo abinda yake gabansu shine mulkinsu yanda za su yi su ci galaba akan garuruwa su tara dukiya da duk wani abin duniya addini ba shine damuwansu ba suka zo suna cewa a bar mutane kowa ya yi addini sa yadda yake so to haka na kuma waɗannan mutane masu karanta da mutane Akidu wanda suka saba wa akidar manzo Allah kuma suka ci gaba da yada irin wadannan abubuwa cikin mutane sai zamanto nauyin kare akidar musulunci ya dawo kan malamai su kuma malamai ba su da subba ma'ana hukunci baya hannunsu malami ba zai iya kama mutum ya hukunta shi ba ko haka bane sai zamanto dole ne a bi su da tsarin da suke bi tun da abin da suke kokarin shine wato fitar da abubuwa na shubuha dan su dan su wato dan su fata akida sai zama to malan su ma wajibi ne su su yi bayani akan wannan akida ta yanda mutane za su fahimce shi a yanda yake to wannan shi ya jawo malamai suka karkasa akida zuwa ga gida uku haka dan me dan mu fahimci cewa duk sanda mutum yace ya yi imani da Allah to akwai bukata ya san cewa sa da Allah ya kunshi tauhidul rububiyya wato kudurta cewa Allah shine mai halitta Allah shine mai mulki kuma Allah shine mai shirya dukkanin al'amura sannan kuma tauhidinsa da Allah yana ya kunshi tauhidul uluhiyya wato kadaita Allah da bauta mun gane ya zama to mutum ba shi da abin bauta da gaske sai Allah sa'annan kuma ya kunshi yin imani da sunayen Allah da da, sifofinsa saboda me saboda wannan shine asalin abin da manzo Allah ya kira zuwa gare shi wannan shine cikakken ma'anar la ilaha illallah saboda me su larban da da da da, da, da manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci idan muka ce manan la ilaha illallah kamar da yake a cikin wasu da tafafan mu yanzu nan idan aka ce ma mana la ilaha illallah saka an ce la khalika wa la razika illallah babu mai halitta babu mai azamtawa sai Allah inda wannan shine manan la ilaha illallah da kowa ma ya zama musulmi ko ba haka bane da zaka kama kirista yanzu ka ce mashi wake halitta zai ce maka god zai ce maka Allah idan ka tambaye shi wake azamtawa? zai ce maka Allah amma kuma kirista ba musulmi bane ko ba haka bane haka nan su ma kafiran makka sun yi iman da cewa Allah shine yake halitta sun yi iman cewa Allah shine yake azartawa Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah idan ka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasa za su ce Allah ko ba ka bane amma kuma da munzala ya kira su zuwa ga la ilaha illallah me suka ce suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida kenan sun san cewa abinda manzala yake nufi da la ila illa ba wai kawai kudurtawa cewa Allah shine mai halitta ba a ana bukata wato ya zama to baka bautawa kowa sai Allah kuma suka ce wannan ba zai yi ba shi yasa suka ce aj'al al alihata ilahan wahida shi ya ya mar da abubuwan bauta guda daya mun fahimci wannan ko to wannan shi yasa malamai suka kakkasa tauhidi zuwa gida uku dan me dan a fahimce ta yanda yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara karantar da mu irin wannan usulubi manzara sallam ya kasance yakan kaskasa abubuwa gida bakwai gida uku dan me dan a fahimta ko haka bane shi yasa manzala yake ce sab'atun Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai Allah zai shigar da su a cikin inuwansa a ranar da babu inuwa babu inuwa sai inuwa Allah ko haka bane sai ni ga abubuwa mutane guda bakwai haka nan kuma yace wa salatatun la yukallimuhum la mutane uku Allah ba zai magana da su ba Allah ya fi da su kuma ya ambace su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yana kakkasa abubuwa gida uku dan me dan mutane su fahimce ka saboda kan wannan shi yasa malamai suka yi wannan mun gane ko amma kuma ba wai yana nufin abubuwa guda uku ba abu ne guda daya Allah guda daya ne ba wai muna nufin Allah ya rabu kashi uku ba ina fata mun gane saboda haka malamai ahlus sunna sun raba tauhidi gida uku tauhid ar-rububiyya wannan tauhid ar-rububiyya kusan babu wanda ba samu sabani da yawa akan shi ba kusan kowa yayi imani da cewa Allah shine mai halitta Allah shine mai mulki ba a samu matsala nan ba sai a wurin su irin su fir'aun fir'aun ne kawai ya fito yace ne ubangiji yace ana rabbukumul la'ala. ko ba ka ne, irin su namrud an eh, sarki a zamanin ah, annabi ibrahim amma banda su kusan kowa iman da cewa Allah shine mai halitta kowa yi iman da rububiyyan Allah ina ne matsalan take ne tauhid al wato yin imani da cewa Allah shine abun bauta da gaske to a nan ne aka samu matsala a nan ne zaka samu mutane da dama suna bauta wa alloli daban-daban wasu su ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai su ce ba bauta musu muke ba sai dai me muna so su kusantar da mu zuwa ga Allah ne da wani daraja amma kuma wannan abun shirka ne mun gane ko yawa saboda ga waɗannan su ne sannan kuma tauhidul asma wa sifat wato yin imani da cewa Allah yana da sunaye kyawawa da kuma sifofi ah, masu daukaka walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha hmm? Allah yace Allah shi yake da sunaye kikkiawa ku kira ku kira shi da waɗannan sunaye saboda me waɗansu sun yi imani da sunayen Allah amma kuma ba su a tabbatar ma Allah da waɗannan sunaye da sifofin yanda ya kamata wasu suna suna canza ma'anonin sifofin ko su canza ma'anonin sunayen mun gane ko misali wani idan aka ce Allah subhanahu wata'ala mai rahma ne Allah yana da rahma sai a canza mana a ce bai kamata ka ce Allah mai rahma ba sai ka ce Allah yana da nufin yana yana nufin ya yi ma mutane ni'ima iradatu ni'am haka suke fassara ar-rahma ko kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah Allah yace yadullahi fawqa aydihim hannu Allah yana kan hannayensu sai a ce dan me zaka tabbatar ma Allah da hannu sai dai mu ce Allah ba shi da hannu mu ce abin da ake nufi da yadullahi na anan ana nufin kuwa ana nufin Allah ne karfi ne to mu ahli sunna wal jama'a mu yarda da irin wannan fasara ba muna tabbatar ma Allah da sunayensa da sifofinsa kamar da ya dace da girmansa da sa wannan shine ba tare da mun canza zamanonin ba ba tare da mun kore su ba ba tare da kuma mun kwatanta su kuma da da sifofin halitta ba ina fata mun gane yawa sai mala yace wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi zalik haka nan kuma muna yin imani da kadaicinsa a cikin wannan abubuwa guda uku yace ai bi annahu la sharika lahu fi rububiyyatihi ma'ana muna yin iman cewa Allah ba shi da abun tarayya babu wani abun tarayya gare shi a cikin rububiyansa wala fi uluhiyyati haka na kuma cikin uluhiyansa wala fi asma'ihi wa sifatihi sai yace qala Allah ta'ala rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku daga ciki shine wannan aya da muka karanta yanzu nan Allah subhanahu ta'ala yana cewa rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin samai da kasa wama bainahuma da kuma abin da yake tsakanin su hakan nan me an tabbatar da me an tabbatar da tauhid ar-rububiyya yace rabbus samawati wal ard ko haka bane sannan kuma yace fa'buduhu sabida aka kabauta masa wastabir li ibadati kuma ka yi haƙuri da bautarsa wannan mene ne? tauhid uluhiyya shine tauhid al-ibada kada ita Allah da bauta sannan kuma Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani tankan Allah ka san wani me wani kwatankwaci ga Allah kaga ne ma'ana babu wani tankan Allah babu wani kwatankwaci ga Allah kaga wannan yana nufi me wannan shine tauhid al-asma wa sifat saboda haka nan zaka gani ayoyi da dama cikin alkur'ani sun tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku kamar suratul fatiha ita ma Allah ta alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan tauhid menene tauhid ar-rububiyya sai ce me ar-rahman ar-rahim wannan tauhid al-asma sifat sai ce me maliki yawmiddin wannan shi ma tauhid rububiyya ne sai ce me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada muke bautawa wannan shine wanda ne tauhid al’uluhiyya saboda haka akwai ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da waɗannan tauhid guda uku ai na ga lokacin bari mu ci gaba dan mala ce wa nominu bi annahu sa'annan kuma muna yin imani da cewa Allahu la ilaha illahu. muna yin imani cewa Allah babu abun bauta da gaske sai shi Al'ayyu hayyu alhayu Allah rayayye ne mana dul hayat alkamila allati lam tasbiquhu al'adam wala yalhaquhu alfana haka malaman suke fassara alhayu mana Allah shine mai cikakken rayuwa wanda ba taba samun lokacin da babu shi ba haka na kuma ba za a samu lokacin da za a rasa shi ba duk wani halita, duk wani halita da muka sani akwai lokacin da babu shi ko haka bane aka zo kuma aka same shi ana nan tafiya kuma za a zo kuma a rasa shi amma kuma ba Allah ba haka yake ba shi yasa Allah yake wa tawakkal ala Allah ala al-hayy alladhi la yamut da dogara akan rayayye wanda baya mutuwa saboda ka shi yasa manzo Allah yake cewa Allah shine al-awwal Allah yake huwa al-awwal wal akhir Allah shine farko Allah shine karshe huwa al'awwal awwal wal akhir Allah shine farko Allah shi ne karshe shi kanshi manzo Allah ya fassara wannan aya yake cewa Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay ya Allah kai na farko babu wani abu kafin kai wa anta al kuma kai na karshe babu wani abu kuma bayanka. ka sadaka Allah shi ne hayy sannan kuma shi ne qayyum abin da ake nufi da alkayyum mana Allah shi ne mai tsayuwa da komai Allah shi ke tsayuwa da komai shi ke shi ne yake rike komai ya tsaye da shi mana shi ke tsayuwa da kansa sannan kuma shi ke tsayuwa da wannan ɗinsa wannan shi ne mun gane ko sai Allah ya ce la ta khuduhu sinatun wala nawm sinatun wato gengedi annu'a shine sinatun wala nawm haka na kuma bacci la ta khuduhu ba su rike shi ba su kama shi mana babu Allah baya bacci kuma baya gengede wannan jumla jumla ce wanda take kara fassara al-qayyum mana shi ke tsayuwa da komai kuma saboda shi ke tsayuwa da kuma shi yasa ya kasance baya bacci kuma baya gengede malaman tafsiri a cikin wannan aya karkashin wannan aya suna kawo wani labari da aka samu inda cewa Isra'ila da ina daga cikin Isra'iliya labarai da aka samu daga wurin Banu Isra'ila ne suka ce Annabi Musa radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya zauna a ransa kawai yana ta tunanin shin Allah yana bacci kuwa sai Allah ya tura masa mala'ika mala'ikan ya zo ya kawo masa goruna guda biyu gora guda biyu aka bashi aka ce ka rike wannan goran guda biyu ka kiyaye su kakka bar wani abu ya same su ya karba guda biyu ya rike aka kyale shi kawai haka yana zaune yana zaune bayan lokaci sai ya fara gindiri har ya zo bacci ya kama shi yana cikin baccin har sai ya zo buga gurnan guda biyu a hade sai suka fashi <laughs> sai mala'ika ce masa bacci ya hana ka rike goruna guda biyu ina kuma ga wanda yake rike da sammai da kasa kana tunanin zai bacci idan yayi bacci wa zai rike su saboda ka Allah shine al-qayyum shi ke shine mai tsayuwa da komai shi yasa kuma baya bacci baya gingili ha manzala cewa inna Allah la yanam wala yanbaghi an yanam Allah baya bacci kuma bai ma kamata yayi bacci ba saboda idan yayi bacci wa zai rike abubuwan na'am sai ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi yake da abin da yake cikin samai, da kuma abin da yake cikin kasa sai ce manzan lazi ya shafa'u inda hu illa bi izini wane ne zai ceto a wurinsa a face da izininsa wane ne ya isa ya yi ceto a gaban Allah a face da izininsa lokaci ya tafi alakul hal ceto a musulunci ahal sunna wal jama'a muna tabbatar da shi akwai ceto ranar tashin kiyama akwai shafa'a menene ceto ceto shine wani ya zo gaban Allah ya ce ya kai Allah ka kyale wannan mutum kanka azabta da shi wannan shi ma'anar a shafa'a daga shafa'i ne ma'ana abu biyu mutum biyu su zo gaba Allah ɗaya ya ce ya Allah ka yi haƙuri da mutumin kanka azabta da ka shiga da shi a aljanna wannan a sauke wannan shi ma'anar ceto mun yi imani da wannan mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto mutane salihai muminai su ma za su yi ceto mun yi imani da wannan ba ma kore wannan amma kuma game da ceto malamai suna tabbata suna ce ya kamata mutum ya san da abubuwa guda uku abu na farko shine ne ceto mallaka ce na Allah Allah ko ce na cewa kulillahi shafa'atu jami'a Allah shi yake da ceto gabaki daya wannan shine abu na farko abu na biyu shi ne me babu wanda ya isa ya yi ceto a gaban Allah a face da izininsa shine Allah ya ce man ya yashfa'u indahu illa bi izni sannan kuma abu na uku ba za ka yi ma wani ceto ba a face wanda Allah ya yarda da shi shine wala ya yashfa'una illa liman irtaba ba za su yi ceto ba a face ga wanda Allah ya yarda da shi idan ka fahimci wannan za ka je wurin wani kalimi ceto saboda ka san cewa babu wanda ya isa sai wanda Allah ya ba izini sannan kai kanka ba za a yi maka ceto ba sai idan Allah ya yarda da kai shine wala yashfa'una illa liman irtaba saboda haka duk wani magana da kuma da wani zai yi akan ceto ko ya ce wani yana da dama ya ceci mutane ya hana Allah subhanahu wa ta'ala azabtar da su ko ya hana mala'iku su tambaye shi a cikin kabarinsa duk wannan ala kulli hal babu wanda ya isa yayi ta gaba Allah a ba sai da izinin sa na'am sai Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da yake gaban mutane da kuma abin da yake bayan su sai ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi haka nan kuma ba za su iya kewaye da wani abu daga cikin ilimin Allah illa bi ma sha'a face abin da Allah ya so ba mu san komai ba game da abubuwan Allah a face abin da Allah ya sanar da mu na'am sai ce wasi a kursiyyuhu samawat wal ard kursiyinsa ya yalwaci sammai da kasa muna fata mu gane kursi me ake da kursi kursi da yake da al’ar ko kuma da wasu ke ahli suna wal muna tabbatar cewa al'arashi da mai yake da kursi Mu gane ko al'arashi da mai yake da kursi al-kursi da aka tambayi ibn abbas me ake nufi da kursi yace al-kursi mawdi'ul qadamai shine digirin menene da kadamai da hausa ha? diddige ko diga digen Allah ha? mana shine mana idan mutum ya zo na kan kujera inda zai dora diga digansa eh wannan shine mana al-kursi mana digirin diga digen Allah wata wata'ala wannan shine fasaran da Ibn Abbas yayi wannan kuma baya nufi muna kwatanta diga diga Allah kamar diga digan halitta sai dai kuma muna tabbatar da shi kamar da yazo ya diga digan Allah suke Allahu a'lam Allah kada ya san yanda suke mun gane ko diga daga Allah ba kamar yake kamar na mutane ba mun gane ko amma wannan shine al-kursi kuma ibnu ibnu abbas yake cewa idan aka kwatanta girman al-kursi da girman sammai da kasa gabaki da kamar ka cire zobe ne haka ka yarda shi a cikin fili sahra kaga ka nemi zobe ma ka rasa shi ko ba haka bane to haka girman kursi yake idan ka kwatanta shi da girman sammai da kasa gabaki da saboda haka ilimin mutum ba zai iya daukawa haka nan kuma idan ka kwatanta shi kursi da al'arsh shi kuma kursi zai kuma kaman zobe <laughs> a cikin kasa haka to ga shi ma al'arsh ya girmansa ya ninninka na al-kursi. ina fata mun gane sannan kuma Allah ce wala yauduhu hifzuhuma haka nan kuma wato tsare su tsare sammai da kasa la yauduhu ba su zama zama masa nauyi ba sa wahalar da Allah mun gane ko sai ce wa huwa al-ali al-azim Allah shine madaukaki shine mabuwai wadannan a cikin wannan wannan wadannan aya wannan ayan malam ya kawo shi ne dan ayan tana tabbatar da sifofin Allah da dama ciki tana tabbatar da sifofin ilimi ina Allah ya ce eh? ya ce ya alamu wa ma alimu yana tabbatar ma da Allah da sifar ilimi yana tabbatar ma da Allah sifar al'ali al'azim yana tabbatar ma Allah da sifar alhayy alkayyu. yana sannan kuma tabbatar da sunan Allah Allah yace Allahu la ilaha illa hu ina fata mu gane to shi yasa malam ya kawo wannan aya kuma wannan aya ce ayatul kursi da kamar da malamu suke ce da shi kuma ita ce ayan da ta fi girma gabaki da a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu da aka tambaye shi wace aya ne ta fi girma gabaki da a cikin alqur'ani yace ayatul kursi sannan kuma yana cewa duk wanda ya kasance yana karanta ayatul kursi a bayan kowace sallan farilla babu wani abun da zai hana shi shiga a cikin aljanna a bakin mai a bakin mutuwa babu wani abun da zai hana mutum shiga aljanna a bakin mutuwa sannan kuma yake cewa idan mutum ya kasance yana karanta ayatul kursi kafin ya yi bacci Allah zai wakalla mala'ika ya tsare shi daga daren har zuwa safe saboda haka aya ce mai girma yana da girma sosai yana da kyau mu dinga karanta sannan kuma aya ya tabbatar da suna Allah ismullahi al-azam shine al-hayyu al-qayyum manzo yana cewa waɗannan sunaye al-hayyu al-qayyum ba ba taba roƙon Allah da da waɗannan sunaye ba a fati ya biya bukatar mutum saboda yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah da alhayu alqayyum sirri ne da cikin wato tsakanin Allah da bawansa mun gane ko alhayu alqayyum ina ganin da lokaci zan tsaya nan insha Allah nan gaba za mu ci gaba da da karanta malam zai kawo mana ayoyi da dama waɗanda suke bayani akan sifofin Allah da kuma sunayensa eh za mu ci gaba ah sai kenan. sai malai sake ce wa nu'minu bi annahu muna yin imani da cewa huwa Allahu lazi la ilaha illa hu eh, muna imani cewa huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illahu, wanda babu abun bauta da gaske sai shi alimul ghaib shine wanda ya san abun da yake koye wa shahada kuma abun da yake bayyane huwa rahman ar-rahim shine ar-rahman shine mai rahma ar-rahim shine mai jin gai alimul gaib Allah shine wanda ya san gaibu zan yi cikakke bayani akan ilimin gaibi idan muka zo nan gaba akwai aya da sai magana sosai akan wannan sannan yace huwa ar-rahmanur rahim Allah shine mai rahma shine mai jin kai suna ar-rahman ar-rahim an ciro an ciro su ne daga sifan rahma eh, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, wa rabbukal ghafur dhur rahma Allah shine ma abotin rahma daga rahma aka samu ar-rahman ar-rahim wadansu malamai sun tafi akan cewa ar-rahman da ar-rahim manan su daya Allah shine mai rahma kawai wadansu malamai kuma suka ce akwai bambanci wasu suka ce ar-rahman idan aka ce ar-rahman Allah shine mai rahma rahma wanda ya yalwaci sama da kasa wanda ya yalwaci komi da kowa wannan shine ar-rahman ma'ana da musulmi da kafiri da dabbobi da kowa da komai yana amfana daga wannan rahma wannan shine ar-rahman ya zo ala sigatul fa'lan sigatul mubalaga mun gane ko ma'ana rahman sa ya yalwaci komai a nan duniya amma kuma idan aka ce ar-rahim ma'ana Allah shine mai rahma wanda yake banci mu'mine kawai a ranar tashi kiyama kamar da Allah ya cikin suratul azab wa kana bil mu'minina rahima haka bai ce rahman ba sai zama to rahman sa da yake banci mu'mina da shi shine ar-rahim amma idan aka ce ar-rahman rahman sa wanda ya yalwaci kowa da komai a nan duniya da kafiri da mu'mini da dabbobi ina fata mun gane haka wasu malamai suka fahimta suka suka fassara shi wasu malamai suka ce idan aka ce ar-rahman sifa ce zatiya dan kuma aka ce ar-rahim sifa ce fi'liya ma'ana rahman sa wanda yake ma mutane rahma da shi shine rahim sannan kuma yace huwa Allahu allazi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abun bauta da gaske sai shi al-malik Allah shine mai cikakken mulki al-quddus idan aka ce al-quddus ai al-munazzah an kulli naqa'is wal uyub wannan shi ma'ana al-quddus mana Allah shi ne wanda ya tsarkaka daga duk wani tawaya da kuma aibi mun gane ko Allah mana ya tsarkaka daga duk wani aibi ko duk wani toyewa wadda shi mana al-qudus shi yasa manzala sallallahu yana hana yana hada wadannan suna tare yana cewa subuhun qudus rabbul malaika wa ruh saboda ma'ana subuh shine ma'ana ma'ana wanda ya tsarkaka shi ma da subuh da qudus ma'anar su daya na'am sai ce al-Quddus yace assalam Allah shi ne ma'abocin aminci shi shine assalam ne ma'abocin aminci sannan kuma yace al-mu'min idan aka ce al-mu'min ai Allah shine mai amintarwa mun gane ko shine mai amintarwa ma'ana shi ne mai amintar da halittunsa daga duk wani abun tsoro ko duk wani abun firgita kamar da halitta cikin suratul eh, yake menene فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت saboda haka su bauta wa ubangijin wannan gida allazi at'amahum wanda ya ciyar da su min ju'in daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga mene daga tsoro saboda shi wannan shine ma'ana almu'min ma'ana mai bada aminci Allah shine mai amintarwa ana iya fassara almu'min da haka haka nan kuma ana iya fassarawa ana iya fassara al-mu'min da ma'ana al-musaddiq ne gasgantawa mana Allah shine ne gasganta manzanansa. ya gasganta su da ayoyi da ya basu da littattafan da ya saukar musu da mujizozi da ya basu an ko baka wane saboda inda inda bai gasganta su da waɗannan abubuwa ba ai da mutane sun sun karyata su sannan kuma Allah shine mai gasganta bayinsa na kwarai wannan ma'ana an samu mutane daga maganar Allah magana ya yan uwa annabi Yusuf tanda suka ce ga babansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin suka ce mana bayan sun sun yi abinda suka yi da da danwansu suka zo suka suka yi masa karya suka ce wa ma anta bi mu'minin lana mana ba za ka gasganta mu ba ba za ka gasganta labarin da muke baka ba mun gane ko daga nan aka samu wa ma anta bi mu'minin ai wa ma anta bi musaddiqin lana saboda haka ana iya fassara al-mu'min mana al-musaddiq mai gaskantawa duka zai iya dauka sannan kuma Allah ya ce al-muhaimin al-muhaimin idan aka ce al-muhaimin ma'ana Allah shi ke da cikakken iko wanda yake hukunci akan komai wannan shi ma'ana al-muhaimin daga haimana idan aka ce haimana ma'ana mamaya amma kuma ba za ka yi sai Allah ya mamaye abu ba saboda in ka ce mamaya ma'anar ka ka kwace abin da ba naka bane yawa sai dai mu ce Allah <laughs> sai mu ce Allah shine mai cikakken iko akan komai mai hukunci akan komai eh, kamar da Allah yake cewa wa anzalna ilaykal kitab an eh, bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab wa muhaiminan ko ba ka bane yace wa muhaiman mana Allah ce mun sauka maka da littafi da gaske eh, musaddiqan lima bayna da wanda yake gasganta littafan da suka zo gabanin sa sai yace me wa muhaimin Allahu ai wanda yake hukunci akan su gabaci da Qur'ani ke hukunci akan sauran littattafan da aka saukar saboda haka duk wani hukuncin Qur'ani ta shafe hukunce hukunce da suka zo a cikin ba na baya saboda Allah shine al-muhaimin manan mai cikakken iko da hukunci akan komai ina fata mun gane sai yace al-aziz Allah shine mabuwayi al-jabbar Allah shine al-jabbar idan aka ce al-jabbar shi ma yana da daukan ma'ana biyu ma'ana Allah shi ne zu jabaru ne mai cikakken wato shi ya mallaki komai shi ke da iko ya tilasta shi ne mai tilastawa mun gane ko wannan yana yana zuwa da ma'anar aljabbar haka na kuma aljabbar yana zuwa da ma'anar aljabarul kasar ma'ana Allah shi ke dora duk wani abu duk wani karaya eh Allah shi ke dora duk wani karaya mana duk wani abu da duk wani eh, karaya eh, Allah shi ke da iko ya dora shi daga jabarul kasar na saboda haka Allah kuma shine al-mutakabbir idan aka ce Allah shine al-mutakabbir ma'ana Allah shine mai ji mai jin da takama eh, shine ai al-kibriya mai girma walahu al-kibriya fi samawati wal ard eh shi ke da girma a samai da kasa mana shine mai ji da kai mai ji da takama wannan shi mana almutakabbir da daukaka sannan sai ce subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke yi da shi na shirka sai sake ce huwa Allahul khaliq Allah shine shine Allah al mai halitta albari idan aka ce albari shi ma albari mana shine shi shine mai halitta amma kuma bambancin albari da alkhalik shine idan aka ce albari mana shine mai shine wanda ya fara halitta ba tare da ya koyi wani cinsa ba eh shine wanda ya fara halitta ba tare da ya koyi wani ba kuna shi mana albari ai alkhaliku ala gairi misali sabi kuna shi mana albari sai ce almusawwir shine mai surantawa ha ah? wasawwarakum fa ahsana suwarakum ya suranta ku kuma ya kyautata suranku to ka Allah shine mai surantawa sai ce lahul asmaul husna eh Allah shi yake da sunaye kyawawa yake yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard eh, abinda yake cikin sammai da kasa suna masa tasbihi suna sarkake shi eh, wa huwa al aziz al hakim shine mabuwayi shine kuma mai hikima da kuma mai hukunci al hakim ya hada da hikima da hukunci ay huwa zul hikma wal hakam eh saboda haka wannan aya waɗannan ayoyi guda uku su ma suna tabbatar da sifofin Allah mun gane ko suna tabbatar da sifofin Allah kamar da suka dace da girmansa da sa ba tare da mun kwatanta su da sifan halitta ba ba tare da kuma mun kore su ba ko kuma mun juye manonin su ba ina fata mun gane na waɗannan sunayen suna da amfani gare mu sosai saboda me wato sunayen Allah suna daga cikin abubuwa da mutum zai iya yin tawasali da shi idan mutum ya tashi yin tawassali inda misali mutum zai karanta waɗannan ayoyi guda uku na ƙarshen suratul hashir ya karanta su ya ce ya Allah subhanahu wataala sabida waɗannan sunayenka da sifofinsa ka biya mu bukatan na Allah zai biya maka bukatan ka ina fata mun gane saboda haka ana yin tawasali da sunayen Allah shi ta Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah shi ke da sunaye kyawawa ku kira shi da shi da waɗannan sunayen ina fata mun gane na mu ci gaba sa'annan kuma sa'ala ce wa nu'minu bi anna lahu mulku samawat wal ard mukara mukara wannan sai mu tsaya yawa saboda lokaci yace wa nu'minu bi anna lahu mulku samawat wal ard sa'annan hmm? <laughs> kuma muna yin imani da cewa Allah shi yake da mulkin sammai da kasa kuma ma sha, yana halittan duk abin da ya gan dama duk abin da ya so ina fata mun gane ya khluqu ma sha shi yake halitta duk abin da yaso habu liman ya sha'u inasan yana bayar da 'ya'ya mata ga duk wanda yaso wa ya habu liman ya sha'u zuku haka na kuma yana bayar da 'ya'ya maza ga duk wanda yaso aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa ko kuma ya hada musu su guda biyu maza da mata ya azarta mutum da yara maza da mata sai ce wa ja'alu man yasha'u aqima sa'annan kuma yana sanya duk wanda ya so ya zama to me aqim wato wanda baya iya haihu me yake cewa da Hausa ah kuma mene ne kun sani almuhim Allah shine yana sanya ya <laughs> wa ja'alu man yasha'u aqima mana yakan sa yakan sanya duk wanda ya so ya zama aqim ba zai iya haihu ba Inna innahu alimun qadir Allah shi ne alim shi ne masani shi ne mai kudura ina fata mu gane a nan ma Allah ya tabbatar ma da kansa sifofinsa mu gane ko na al’alim alim da kuma al Allah Allah ne mai azabtawa wato kullum idan na karanta waɗannan ayoyin san daga mamaki masu zuwa wurin wane ne sunan shi kun fanya kun ne kuma ne sunan shi suna zuwa wai shi ke da iko ya sa su haihuwa mata da dama suna zuwa da ruwa a ce zai masu addu'a a ciki bayan kuma Allah ya tabbata cewa ba mai yin wannan abun sai shi babu mai azarta yara sai Allah wata wata'ala saboda haka idan mutum ya yi imani da Allah Allah zai azarta shi a maimakon mutane su dinga bata lokacin su suna zuwa wurin wannan mutumin wanda makaryaci ne wallahi saboda mutum ya zauna ya tashi ya ce ni farko ma da aka kama labarinsa aka ce da kanshi da bakin shi yake cewa wai ya samo ya abubuwa da yake yi na mujiza ko ce karama daga wurin annabi ne subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam wai wai wai aka ce wai wai ya ce wata rana kawai yana zaune kawai sai ya rasa kansa ya bace a cikin mutane wai bai farka ba kawai sai ya samu kanshi a cikin ruwa eh, a tsakiyar teku wai yana cikin wannan teku kwana arba'in a wurin ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi <laughs> manzo Allah ya bashi wannan abubuwa da <laughs> ya ce masa ya je ya dinga yi wannan abubuwa da yake yi ta yaya hankali mutum zai dauki da wannan abu amma kuma a haka mutane suke zuwa wurin shi an ce idan ka je wurin za ka ga mata da dama sun yi layi da ruwa a cikin gora ya zo ya masa addu'a ciki ya ce in ka sha in suka sha za su samu ciki subhanallah bayan kuma muna karanta irin waɗannan ayoyi a cikin alqur'ani Allah shi ne ya habu liman yasha'u inaza wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inaza wa ya yaj'al man yasha'u atima babu mai yin wannan sai Allah saboda ka yana da kan mutane su su fahimci wannan za mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya amfana da mu inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah ya kara mana fahimta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka za kara wa insha Allah nan gaba insha Allah a karatu na gaba ba nan ba akwai aya da zai zo kai insha Allah idan akwai tambaya sai mu an babu kuma ina ga zamu tsaya ko akwai tambaya اه بايظ انا شكلي اخوات البيض يجي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته